أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً وإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي عرف الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم دعمكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عظم فرات ثاني حائض شرابه وهذا من حمجاد ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه ماخر لتبتغوا من فضلي ولعلكم تشكرون يولج الليل في النار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم لهدي بقي دوة رمضان هجرة نادي شكرا دبودة 437 wanda ya dace da goma sha biyu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida za mu yi ƙoƙarin fassara aya ta goma sha bakwai ta suwar tauba zuwa aya ta ishirin da takwas insha Allah ta'ala kuma wannan karatu yana ɗauke da bayani hanin Allah subhanahu wa ta'ala kada a kyale kafirai su rika raya masallatunsa Allah madaukaki ya hana a bar kafirai su raya masallatai Allah madaukaki ya ce ma kana lil mushriki la kana lil mushriki la an ya'muru masajid Allah shahidina ala abusihim bil kufr أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah baya kamata ga kafirai ya zama su ne suke raya masallatai na Allah baya kamata ga kafirai su ne al-mushrikun waɗanda ke shirka da Allah subhanahu wa ta'ala baya kamata a ce kafirai waɗanda ba su yadda da Allah ba waɗanda suke shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala a ce su ne za su rika raya masallatai na Allah madaukaki shahidina ala anfusihim bil kufri suna masu shaidan kafurci marayukansu matukar suna masu shaidan kafurci marayukansu wato matukar mutum ya san cewa shi ba musulmi bane a cikin zuciyarsa a ransa ya sani bai yarda da addinin musulunci ba kaga yana ma kansa shaidan kafurci ke shahidina ala anfusihim bil kufri wanda bai yarda da musulunci ba ai ula'ika habitat a'maluhum waɗannan ayyukan su sun baci wa fi narihum khaliduna kuma a cikin wuta su madawwama ne masu dawwama ne a cikin wuta babu ranar fita kaga wannan aya tana daga cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa Allah madaukaki ya hana kafirai masu shirka daga cikin larabawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukaki ya hana su ci gaba da kulawa da ɗakin Ka'aba don haka yasa idan ka duba tafsirin wannan aya zaka ga wasu malamai suna kawo karatun masjidallah a maimakon masajidallah don ana magana ne akan ɗakin Ka'aba kuma Allah madaukaki ya faɗi dalilai waɗanda suka sa ya hana kafirai ci gaba da kulawa da masallatansa ya faɗi dalilai kaga anan ya kawo wasu daga cikin dalilan saboda kafirai suna da laifi musamman waɗanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a kansu ne ake magana waɗanda ke kulawa da ɗakin Ka'aba Allah madaukaki ya ce baya taɓa dacewa a ce su ne za su ci gaba da kulawa da masallaci dalili laifinsu na farko Allah madaukaki ya faɗa cikin ayan nan ya ce shahidina ala anfusihim bil kufri matukar suna marayukan su shaidan kafurci, wannan shine laifi na farko yaya mutumin da ba musulmi ba zai yi rikon amanar kulawa da masallaci ba zai yiwu ba saboda bai san darajarsa ba don haka yasa kake gani wasu masallatai kamar misali a kasar spain waɗanda suka koma na tarihi da yake kafirai ke kulawa da waɗannan masallatan kamar a cordova za ka ga masallatan sun zama museum wurin yawon bude ido kawai ba masallaci ba ne babu alama na tsoron allah a cikin wurin masallacin za ka shiga ka ga fasikai da kowa yana yawo a ciki to wannan aya tana daga cikin dalilai waɗanda suka sa kafiri bai shiga wato garin makka allah maɗaukaki ya hana domin da a ce kafirai na samun damar isa garin maka wallahi da sun gurɓata wurin da sun lalata wurin dalili na farko shahidi na ala anfusihim bilkofuri laifinsu na farko suna kafirci wato suna marayukansu shaidar kafirci bi ma'ana ba masu imani ba ne wannan aya tana cikin ayoyin da suke kamanni da ayoyin suratul anfali domin waɗannan surorin guda biyu suna da kamanni da juna za ka ga wata aya a can ta yi kama da wata aya a nan to tsakanin ayoyin suratul anfal da ayoyin suratul tauba daga nan aka samu laifi guda bakwai wanda kafirai suke yi wanda a dalilinsa ya sa Allah maɗaukaki ya hana su ci gaba da kulawa da ɗakin ka'aba domin a suratul anfali aya ta talatin da hudu zuwa talatin da biyar. yana cewa wa ma Allah yu'azzibahum Allah wa hum yasudduna 'anil masjidil haram me zai hana Allah ya musu azaba baya ga cewar suna hana mutane isa ga masallaci mai alfarma suna hana mutane su iso ga ainihin ɗakin Ka'aba wa ma kanu awliya'ahu kuma ba masu jibintar kulawa da shi bane in awliya'uhu illa muttaqun waɗanda ya kamata su jibinci kulawa da masallaci su ne masu kiyaye dokokin Allah walakin da aksarahum la ya'lamuna sai dai mafi yawan su ba sa sani wa ma kana salatuhum inda albayt illa muka'an wa tasdiya sallar da suke a kusa da Ka'aba ibadar su ba komai bace face feduwa da tafi illa feduwa da tafi shine ibadarsu kuma aka sari wannan ita ce ibadar kafirai ba ka raba ta da rawa fazuqul azaba bima kuntum takfurun saboda haka irtakabu jara'ima idda laifukan nasu suna da yawa laifukan kafiran makka suna da yawa wannan dalilin yasa Allah madaukaki yace bai kamata a ce su ne suke kulawa da masallatai ba baya ga cewar suna kafirci da Allah subhanahu ta'ala sannan kuma suna hana mutane isa wato ga ainihin ɗakin ka'aba yana daga cikin laifinsu wannan shine na biyu laifi na biyu wanda Allah madaukaki ya faɗa ya taho a suratul anfal wa hum yasudduna anil masjidil harami laifi na biyu suna hana bayan Allah isa ga ɗakin Ka'aba malaman tarihi sun yi magana in ka duba sharhul umda na ibn taymiya kitabu tahara wal hajji juz'i na biyu shafin 168 yana magana akan farillan aikin haji yaushe ne Allah ya farlanta aikin haji a wace shekara Allah madaukaki ya mai da aikin haji ya zama farilla inna faribatal hajji nazalat sanata 60 shekara ta shida daga hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato lokacin annabi yana garin madina shekara shida Allah ya farlanta aikin haji akan kowa shekara ta shida ka lura da kyau amma walam ya hujjan nabiyyu wala ahadun min ashabihi gashi Allah ya ce aikin haji farilla ne amma shi kansa annabin ba zai iya zuwa maka ba ba zai iya zuwa maka yi aikin haji ba sahabbansa babu wanda ya iya zuwa maka yi aikin farilla ya sauke wannan farilla din me dalili li'anna al-mushrikeena kanu yasuddunahum 'anil bayt saboda kafirai ba za su basu su iso ga ɗakin Ka'aba ba wannan ya sa Allah subhanahu wata'ala a suratul anfali ce wa hum yasudduna anil masjidil harami suna hana mutane wato isowa ga masallacin Ka'aba wa ma kanu awliya'uhu in awliya'uhu wa ma kanu awliya'uhu in awliya'uhu illa almuttaqun ba za su iya zuwa su sauke wannan farillan ba wa yuqimuna almawsim fi ghairi waqtihi sannan a zamanin jahiliya larabawa suna canza aikin hajjin sai lokacin da suka ga dama za su yi kamar misali suna iya cewa bana a ramadan za mu yi aikin hajji wani shekaran su canza ya koma shawwal wata shekara su canza ya koma zulqa'ida haka suke sai yadda suka ga dama suke canzawa kamar yadda bayani yake tafi a cikin wannan sura insha Allah ta'ala falam yatamakkanu min fi'lihi qabla al-fath saboda haka musulmai ba su samu damar yin hakan ba musulmai ba za su samu damar zuwa su yi ba duk da cewa kamar yadda Allah madaukaki ya faɗa aikin haji ya ba ne akan wanda yake da hali to kuma malamai sun ce al-qudra ala zabi wa rahila abinda Allah madaukaki yake cewa liman istata'a ilaihi sabila ga farillan aikin haji ai shine wanda ke da guziri kuma yana da abin hawa to sahabbai suna da guziri suna da ababen hawa hatta manzon Allah yana da shi amma ba za su iya zuwa ba saboda me saboda kafirai sun hana shi ne ibnu taymiya ya ce wa in kanat faridatul hajji ka ta'akhkharat ila sanata tisin aw 10 sai a shekara ta tara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyiduna abubakar ya zama jagoran mahajjata an farlanta aikin haji a wace shekara a shekara ta shida amma ba a samu wani sahabi ya tafi ya sauke wannan farilla ba sai a shekara ta tara shi kansa ma manzo sai a shekara ta goma sannan ya tafi aikin haji kaga bayan shekara hudu da farlantawa to saboda haka ba karamin laifi ba ne wajen Allah tabaraka wa ta'ala suna hana mutane wato zuwa ga ainihin ɗakin Ka'aba suna hana mutane zuwa ga ɗakin Ka'aba saboda sauke farilla fa inna ma sababu ta'khiriha saddul mushrikina 'anil bayti wastila'uhum alayhi wa adamu tamakkunil muslimina min iqamatihi kafirai suke da iko a makka ba su kyale wani musulmi ya taho aikin hajji bare ya sauke farilla kai ba ma nan ba in ka duba bayanin eh, ibnu rajab a tafsirinsa yace walam yakunil muslimuna yatamakkanuna fiha min izhari dinihim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin makka da shi da sahabbai babu wanda ke iya fitowa waje ya bayyana ibada sallar ma a boye ake kar ka yi tambani lokacin da manzo yake garin maka ana zuwa cikin ka'aba ne wato a yi jam'i ba zai yiwu ba saboda kafirai ke kulawa da dakin ka'aba ibnu rajab ya ce wa kanu kha'ifina ala anfusihim musulmai na jin tsoro marayukan su wannan dalilin yasa lizalika hajaru min ha'ilal madina wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akai hijira saboda me ba a samu damar tsaye da ibada ba tsaye da addini a garin makka ba su samu damar tsaye da addini ba a garin makka in ka duba littafin tarihi na ibn kasir asiratun nabawiyya uh, juz'i na biyu shafi na talatin da biyu haka ma sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba hadisi na dubu uku da dari hudu da tamanin da ɗaya akwai bayanin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud yana cikin waɗanda suka fara musulunta a tarihin musulunci abdullah bin mas'ud yana bayani game da rayuwa yadda take lokacin da manzo da sahabbai suke garin makka ce ma zilna a izza bu aslama umar ba mu taɓa samun ɗaukaka ba mu musulmai sai da aka ce sayyidina umar ya musulunta ranar da umar ya musulunta sannan ma muka fara ɗan samun kima a garin ba a ɗauke mu mutane ba ɗauke mu wasu mutane masu daraja ba in ka duba fathul bari mujallar na bakwai shafi na 48 a shafin wannan hadisi ibnu hajar ya ce limata na fihi min aljalad wal quwwati fi amrillah abinda yasa abdullahi bin mas'ud yake cewa musulmai ba su samu ɗaukaka ba sai da sayyidina umar ya musulunta saboda kyautar da Allah ya masa sayyidina umar Allah madaukaki ya ba ma sayyidina umar kwarjini da karfin hali sayyidina umar yana da kwarjini da karfin hali cikin al'amarin Allah don haka yasa kafirai na tsoronsa tun a zamanin jahiliya akwai hadisin da ya zo cikin al-musannaf da ibnu abi shayba da riwaya ta al-imam tabrani wato min tariq al-qasim bin abdurrahman yace abdullah bin mas'ud yace kana islamu umar izzan musulunta sayyiduna umar ta zama ɗaukaka ga musulunci ba mutum guda ba wa hijratuhu nasran hijirar sayyiduna umar ta zama nasara ga musulunci ba mutum guda ba wa imaratuhu rahma shugabancin sayyiduna umar halifancinsa ya zama rahama ga al'ummar musulmai baki ɗayanta abdullahi bin masud yake bayani game da rayuwar sayyiduna umar rayuwarsa gaba ɗaya don ya nuna maka rayuwar sayyiduna umar rayuwa ce da Allah ya mata albarka tun daga farkon ta. islamuhu izzan hijratuhu nasran imaratuhu rahma abdullahi bin masud ya ce wallahi na rantse da Allah mastata'ana an nusalli haulal baiti zahirin tunda musulunci ya bayyana ba mu taba zuwa gefen ka'aba mun yi sallah a fili ba hatta aslama umar sai da sayyidina umar ya musulunta abdullahi bin masud ya ruwaito hadisai da dama ya yi maganganu da dama na nuna falala da kuma albarkan da Allah ya ma rayuwar sayyidina Umar eh, har ma ya ruwaito hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ayyid al-islam bi Umar ya Allah ka karfafa wa musulunci da musuluntar sayyidina Umar wato a lokacin a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga addu'a Allah ka shiryar da wannan saboda manzon Allah ya ga rayuwarsa akwai albarka idan Allah ya shiryar da shi musulmai za su amfana da shi annabi yana ta addu'a kuma ba wai abdullahi bin mas'ud ya bada labarin hadisin nan kadai ba sayyiduna ali bin abi talib shi ma ya bada labarin wannan addu'ar ta manzon Allah sayyiduna ali ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta addu'a Allah ka shiryar da sayyiduna umar ya zo da lafazin a izzal islam bi umar riwayar sayyiduna ali kenan amma riwaya ta abdullahi bin mas'ud allahumma ayyidil islam bi umar wanda tun su guda ne sannan akwai riwayar aisha ita ma haka hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim bi isnadin sahih akwai hadisin abdullahi bin umar yana sunan tirmizi hadisin abdullahi bin umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma a'izzal islam bi ahadir rajulaini ilayka ya Allah na lura garin na akwai manyan mutane biyu masu ƙarfin hali masu kwarjini da abu jahal da da umar bin al Allah kamin arziki da ɗayansu saboda idan musulunci ya samu guda daga cikinsu to zai samu kariya daga masharranta Allah ka yi wa musulunci ɗaukaka ta musuluntar abu jahal ko ko umar amma ɗaya daga cikinsu wanda ka fi so wannan hadisin abdullahi bin umar kenan ya ce fakana a habbu huma ilaihi umar sai zama wanda allah ya fi so shine sai na umar ba abu jahal ba wannan ya zo cikin hadisai da dama daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi yake suranta maka irin cutar wanda kafirai suka yi wa manzon allah da musulmai sun hana mutane isa ga ɗakin allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan laifi ne shi yasa Allah madaukake ya ce wa hum yasudduna anil masjidil haram laifi na biyu kenan laifi na uku sun canza shari'ar annabi Ibrahim alaihi salam sun canza shari'ar annabi eh, Ibrahim alaihi salam shi yasa Allah madaukake ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya ai ibadar ma da suke a gefen Ka'aba ba ibadar kwarai bace daga tafi sai ihu suna tafi suna ihu wannan shine addinin annabi Ibrahim wannan ya saba ma addinin annabi ibrahim wanda shi ya gina ɗakin ka'aba ɗin wanda suke kulawa da shi domin abin da allah ya faɗa a suratul bakara yana ba mu labari daga aya ta 125 zuwa 129 eh, wa iz ja'alna al-baita masabatan lin-nasi wa amna wa takhadhu min maqami ibrahim musalla وعيدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود هذا الله مدعوك يا بام الأباري waye gina ɗakin Ka'aba shine Annabi Ibrahim alaihi salam me yasa aka gina ɗakin Ka'aba Allah ya bada amsa wa iz ja'alna al-baita masabatan lin Allah ya saka ɗakin Ka'aba ya zama mahaɗa ne ga duniya saboda ya zama santa na haɗuwar mutane gabas da yamma kudu da arewa kuma duk wanda ya tafi maka ya gane wannan hikimar duk wanda ya tafi aikin haji ya ga yadda 'yan adam ke haɗuwa ya san cewa babu shakka wato makka sanya ta wani rukuni na addini yana da muhimmanci saboda za ka ga ɗan adam da baka taba gani ba idan mulki gare ka zaka ga masu mulki idan dukiya ce zaka ga masu dukiya in talaucin ne haka idan jinya ce zaka ga mutane iri-iri Allah ya saka Ka'aba don ta zama mahadar mutane shine masabatan linnas wa amnan guri mai zaman lafiya wattakhidhu min maqam ibrahim musalla farkon abin da Allah madaukake yake faɗa shine a riki wurin tsayuwar annabi ibrahim lokacin da ya gina ɗakin ka'aba ya zama wurin sallah wato shine bayan gama dawafi a yi ibada a rika sallah hatta inda annabi ibrahim ya tsaya ya gina ɗakin ka'aban abinda allah ya ce a yi agun ba a je a shafa ba ne a rika yin nafila sallah za a yi kaga tsayuwar annabi ibrahim da ya gina ɗakin ka'aba wurin tsayuwar ma ibada ce aka maida kuma bayan haka <clears throat> Allah madaukaki ya bamu labari yace wa ahidna ila ibrahim wa isma'il da annabi ibrahim da annabi isma'il alaihi assalam Allah madaukaki ya yi wato alkawari da su bi ma'ana sun dauma Allah alkawari akan cewa abinda Allah ya ce musu tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud ku tsarkake wato ɗakina wannan ɗakin ka'aba ɗin saboda masu ɗawafi da masu itikafi da masu ruku'i suna sujuda kaga ibada ke cikin waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa wanne ne kafiran makka suke kuma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya kaga sun canza asali addinin annabi Ibrahim wanda gina ɗakin Ka'aba din kuma Allah ya yi ma annabi Ibrahim alƙawari annabi Ibrahim da annabi Ismail alaihi salam alaihi salam sun ɗauki alƙawarin Allah akan cewa za su tsarkake ɗakin ka'aba to idan annabi ibrahim da annabi isma'il sun dauki wannan alkawari su kuma kafiran makka sun tsarkake ka'aba din ko kuwa a'a in ka duba fassarar wannan aya eh, littafan tafsiri da yawa kamar al-imamu shaukani eh, fathul qadir yace al-muradu bit tathhir abinda Allah yake nufi da cewa a tsarkake ka'aba na daya min al-awsan kar a kawo gunki jikinta wakila min al'afati warribi akwai malamai da ke cewa duk wani abu da zai zama na cutarwa ne kar a matsa da shi kusa da ka'aba wakila min al-kufari kuma ana akwai masu cewa a tsarkake ka'aba ne daga kafirai kuma ya dace da abin da Allah ya faɗa cikin suratu tauba din nan akwai masu cewa minan najasati najasa a tsarkake ka'aba daga najasa dawafin mai janaba dawafin mai haila sai al-imam shaukani yace wa zahiru annahu la yukhtassu bi naw'in min hadhihi al-anwa zahiri babu wata kazanta da Allah madaukaki ya yarda ta je kusa da dakin Ka'aba in ma kazanta na shirka ko kuma kazanta na zahiri wato kazanta na dauda wa anna kullu ma yasduqu alaihi musamman tatheeri fa huwa yatanawalu duk wani abin da za a ce in an yi shi kusa da Ka'aba an tsarkake Ka'aba to wannan abin shine Allah yake nufi da shi wato yana da kyau kaga Allah ya hana a samu kazanta kusa da ɗakin Ka'aba to me larabawa suke yi bayan ga gumaka a gefen Ka'aba sannan ga jini da ake mulkawa ma waɗannan gumaka a yanka dabba domin gunki a mulke jikin Ka'aba kazantar ta nan iri-iri in ka duba tafsirin tahrir wa tanwir na ibn ashur yace wal muradu min tathhir al-bayt ma yadullu alayhi lafzu at-tathhir abinda Allah yake nufi da a tsarkake ka'aba shine tsarkakewa dai a ma'anarta min mahsusin duk wata ma'ana ta tsarkakewa to a yi madakin ka'aba bi an yuhfaza min alqazurat kazanta a nisantar da shi daga ɗakin ka'aba wal awsatil yakuna al muta'abbidu fihi muqbilan ala ibada me yasa Allah madaukake ce a tsarkake ka'aba saboda wanda ke ibada a ɗakin ka'aba kaga zai fuskanci ibadarsa amma idan ya zama akwai kazanta fa ba zai samu nutsuwa ba kamar yadda Allah madaukaki ya ce litta'ifina wal akifina wanda ke zaune yana itikafi idan ka'aba tana karni ya zai ya samu damar bautan Allah to don haka wannan laifi ne a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah madaukaki ya hana su ci gaba da kulawa da ɗakin ka'aba saboda wannan dalili yace al-mushrikuna laysu ahlan li imarati al-masjid al-haram li'annahum lam yutahhiruhu mimma yajibu tatahhiruhu min saboda ai su tsarkake ka'aba din yadda yake wajaba a tsarkake shi ba Allah madaukake ya ce wa ma kanu abu in uhu illa al-muttaqun ba masu cancantar su jibinci kulawa da ka'aba bane don kazamai ne waɗanda ya cancanta su jibinci kulawa da ka'aba su ne masu kiyaye dokokin Allah laifinsu na hudu dawafi a ka'aba tsirara wanda wannan ya tabbata wannan ya tabbata in ka zo sahihul bukhari kitabul hajji babu la yatufu bil baiti uriyan in ka duba sahihu muslim kitabul hajji babu la yahujjul baita mushrikan in ka duba tafsiri na al-imam tabari jami'ul bayan mujallar na goma sha biyu shafin ɗari uku da saba'in da bakwai kamar tafsirin ibnu kasir mujallar na uku shafin ɗari hudu da uku kusan duk wani littafin tafsiri ya kawo bayani akan babu shakka a zamanin jahiliya larabawa suna ɗawafi tsirara suna ɗawafi tsirara kaga bayan su sannan kuma ga fasikancin da suka kawo a gefen ɗakin Allah don haka yasa Allah ya ce wa ma ya auliya in awliya'uhu illa muttaqun su kuma wannan abin da suke aikatawa ba su dauka laifi ne ba ba su dauka laifi ne saboda suna dawafi tsirara ba idan aka ce dan me kuke dawafi tsirara sai suke ai saboda kayan da muke sanya da shi ai mun saba ma Allah da shi tana yiwa ɗazu kayi ƙarya ko kayi wani abu misali ashe kaga kayan bai dace a ce kayi ɗawafin ka'aba da shi ba ya ya kamata kayi ɗawafi ya kamata kayi tsirara ne yanda ka zo duniya saboda babu wani abu na laifi a tare da kai domin idan kana sanye da kayan da ka saba ma Allah sai kayi ɗawafi ai kamar izgilanci ne kaga tawilin da suka yi ma Allah tawilin da suka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah ya magana a suratul a'rafi yake cewa inna ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun me ce gaba wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana والله أمرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله yu'minun Allah madaukake yace mun sa sun zama majibanta ga waɗanda ba su da imani wato shi kafiri duk abin da yayi yana dogara ne da shaydan saboda haka zai ta tawilin abin ya ta kokarin jingina abin ga Allah ko idan fa'alu fahishatan idan sun yi alfasha idan sun yi dawafin Ka'aba tsirara me yasa kuke dawafi tsirara idan ka tambaye su kawo sai su ce wajadna alaiha aba ana na daya mun tashi mun taras da iyayenmu suna yi yanzu kai kare na abin da babanka yayi to kaga ai ba za ka bada amsa mare kyau ba sai ka ce a ko sun taras da iyayensu suna yi wannan hujja ce wallahu Amara na biha da iyayenmu mun samu suna yi to Allah shi yace su yi in ba dan Allah ne yace iyayenmu su yi ba dan mun san iyayenmu ba za su aikata laifi ba sai suka jingina abin ga Allah shine Allah yace ma annabi ka gaya musu inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah bai taba yin umarni da alfasha ya za a yi Allah yace ce a yi dawafin Ka'aba tsirara atakununa ala allahi ma la ta'lamuna shin kuna fadawa kuna fadin magana ga Allah wacce ba ku da hujja akai babu shaida ba ku da ilimi saboda idan ka ce Allah ne ya ce ayi dawafin Ka'aba tsirara sai a ce ina wurin da Allah ya fada iyakar amsar da zaka bada ka ce ai kakanka ka samu yana yi shi ma kakanka ya samu kakansa yana yi to me ya hana kakan naka na da can na farko ya zama shedan ne ya sa shi ba Allah ba baka da hujjar da zaka ce Allah ne ya sa to wannan wato rashin kunya da suke ɗakin ka'aba yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba su dace su ci gaba da kulawa da ɗakin ka'aba ɗin nan ba sannan laifi na biyar sun kawo suna suna hatta ta wajen lafazinsu hatta ta wajen lafazinsu idan suna ibada su nemi Allah shirka idan suna ibada su nemi Allah shirka don kamar yadda muka faɗa a baya su ma suna talbiya su ma suna tarbiya idan suna aikin haji a zamanin jahiliya hadisin yana sahihu muslim kitabul hajji babu talbiya wa sifatuha wa waqtuha hadisin abdullahi bin abbas inda yace kanal mushrikuna yaqulun kafirai tun a zamanin da idan suna aikin haji suna yin talbiya labbaika la sharika laka to idan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya tafi umra lokacin da manzon Allah ya tafi umra ya zama idan kafirai suka ce labbai la sharika laka sai manzon Allah ya rika cewa wai lakum qasqas ya isa ya isa ku tsaya ku tsaya manzon Allah bai son ya ji an an wuce gaba to amma kuma tunda lokacin ba a hana su ibadar tare da musulmai ba fa yaquluna sai su ce illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka shi manzon Allah bai so a karasa amma sai sun karasa tunda ba ba su jin tsoron sa ba su yarda da shi ba wato suna cewa mun amsa kiranka ya Allah la sharika laka babu mai tarayya da kai sai su ce illa sharikan huwa laka sai dai akwai wani abokin tarayya guda ɗaya wanda kake da shi wato kana da abokin tarayya guda ɗaya tamlikuhu kai ka mallake shi wa ma malaka shi bai mallake ka ba ai kaga an yi ma Allah shirka to shi yasa lokacin da manzo yake yake dawafi su suna nasu dawafi ko ko suna tafiya aikin eh, umra suna talbiya idan manzo Allah ya ji sun ce labbaika la sharika lak sai manzo Allah ya ringa cewa kad kad kad kad ku tsaya haka ku tsaya haka ina ma kun tsaya haka Manzo Allah bai son kunnansa ya jiye masa an eh, shirkar da take gaban wannan Ya na haza wa hum yatufuna bil bayt Abdullahi Bin Abbas yace suna talbiya idan suna dawafin Ka'aba wannan hadisin yana sahihu muslim talbiyar da suke suna ma Allah shirka ashe kaga hatta ibadar da suke yi din ibadar ma da take da asali ita ce dawafi ita ma ibadar sun gurbata ta da shirka laifi na shida shine kafa gumaka a gewayen ka'aba an wayi gari ka'aba tana da gumaka a jikinta daidai ainihin wato condition ɗin ginin ka'aba nan ne suka dinga shi ake kira alkawa'id nan ne suka dinga kafa gumaka daban-daban abinda suka yi shine kowa da gunkinsa kamar yadda hadisi ya zo daga abdullahi bin abbas inna kufara quraishan kanu nasabu asnamahum kharij albayt alharam inda alqawa'id wa kanu yatufuna bilbayt uratan suna dawafin tsirara Kulla tafu shautan idan mutum ya zagaya ka'aba sau guda sajadu li asnamihim sai su yi magfuma kan sujuda kowa yana da nashi gunki don haka in ya iso inda gunkin yake sai ya faɗi ya gunkin sujuda kaga ka'aba ta zama santar gumaka kenan mahada ta gumaka walam yazdadu bizalika min Allah illa bu'dan Abdullahi ibn Abbas yace don haka dawafin su banza ne domin abin da suke yin dada ne santar Allah subhanahu suka yi in ka duba kitabul musannaf na eh, al-imam ibn abi shayba kitabul magazi hadisin da yake ba da labari akan fathu makka mujallad da takwas shafi na 534 akwai hadisin jabir jabir ya ba da labari yace da kalna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam makka fil baiti ranar da muka shiga makka ba ta lokacin da aka yi fathu makka kenan Allah ya ba da nasarar makka jabir ya ce mun shiga tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ɗakin ka'aba wa haulal baiti salasu mi'atin wa sittuna sanaman a gewaye da ɗakin ka'aba akwai gumaka ɗari uku da sittin tu'ubadu min dunillahi ana bautan su ba Allah ba fa amara biha rasulullah fa kubbat kullu hali wujuhiha manzon Allah ya umarni aka dinga kikkife waɗannan gumakan gaba ɗayan su sun makala sanan manzon Allah ke cewa ja alhaqu wa zahaqa albatil inna na kana zahuqa ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بيتا sannan manzon Allah ya bude ɗakin Ka'aba din ya shiga ciki fa salla fihi raka'atayn annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla raka'a biyu a cikin ɗakin Ka'aban aka samu laifi na bakwai a tsakiyar ɗakin Ka'aban an samu laifin Qurayshawa kasan abin da suka yi nan kuma sun zana hoton annabi Ibrahim ne da annabi Ismail alaihi salam alaihi salam da annabi Ishaq wato annabi ibrahim da 'ya'yansa biyu annabawan allah annabi isma'il da annabi ishaq ga zanensu sannan annabi ibrahim gashi nan yana dara zanensa da aka yi yana dara a cikin ɗakin ka'aba wanda in ka lura wannan al'ada ce ta kafirai gaba daya kirista na yin haka a wuraren ibadarsu su zana hoton annabi isa alaihi salam ko kuma wani wanda suke ganin annabi isa ne to haka su ma kafiran makka suka yi ma annabi ibrahim da annabi isma'il da annabi ishaq manzon Allah yana gani yace qatalahumullahu Allah wadaran waɗannan ma kana ibrahimu yastaqsimu bil azla manzon Allah yace annabi ibrahim bai taba neman sa'a da kifiya ba bai taba yin dara ba ثم دعا rasulullahi الله بزعفران sai manzon Allah ya ce a kawo masa za'afaran wato kwababban turare turaren da aka kwaba daga nau'ukan turare da yawa falatakahu bi tilka tamathil manzon Allah da kansa ya mulke wato ya batar da waɗannan zane-zanen da aka yi hadisin yana sahihul bukhari kitabu hadisul anbiya hadisi na 3125 amma riwayar Abdullahi bin Abbas hadisin Jabir shine yake kitabul musannaf wanda Abdullahi bin Abbas shi ma ya tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Ka'aba ranar fatu Makka kuma ya ga hoton annabi ibrahim da annabi isma'il a cikin ɗakin ka'aba manzon allah lokacin da ya ga hoton a hadisin abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce lam yadkhul hatta amara biha fa muhiyat sabanin hadisin jabir abdullahi bin abbas ya ce lokacin da manzon allah ya leƙa ɗakin ka'aba ya ga zanen annabi ibrahim sai ya ki shiga sai an goge wannan zanen sai da aka batar da shi saboda haka kaga kamar hadisin jabir da yake cewa an kawo turare an mulka yana nuna ba shi kansa annabi yayi ba amma ya ki shiga ɗakin sai da aka batar da wannan zane na annabawan Allah wara'a ibrahima wa isma'ila bi aidihim al sai manzo Allah yace qatalahumullah wallahi in istaqsama bil azlam qattu manzo Allah yace na rantse da Allah manzanni ba su taba yin dara da kifiya ba ba su taɓa neman sa'a wato da kifiya ba wannan hadisin riwaya ce ta al-Imam bukhari ta zo a sahihu Muslim ba akwai lafazin da ya zo a sahihu bukhari da manzo yake cewa qatalahumullahu laqad alimu anna shaykhana lam yastaqsim biha qabt manzo Allah yace Allah wadaran waɗannan mutane sun sani kakanmu saboda annabi Ibrahim kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kakanmu bai taɓa yin dara ba su sun sani manzon Allah ya ce sun sani ashe kaga da gangan suka yi ma Allah haka wannan yana cikin tafsirai kamar misali tafsirin al-Imam Tabari yana littafan tarihi kamar ta al-Bidayah wa Nihaya a mujallar na farko shafi na 384 waɗannan dalilan su suka sa Allah madaukaki ya ce bai kamata a ce kafiri shine wanda yake kulawa da masallacin Allah ba to amma me ake nufi da raya masallaci tunda abinda Allah madaukake yake magana akai shine raya masallaci bai kamata a ce kafiri ne yake ba malamai sun yi magana akan cewa raya masallaci yana zuwa da ma'ana biyu imaratun hissiya wa imaratun ma'anawiyya akwai raya masallaci na zahiri akwai raya masallaci na baɗini kamar misali al-imamu jassas cikin ahkamul qur'an fassarar wannan aya yace imaratul masjid takunu bi ma'anayaini ahaduhuma ziyaratuhu wa sukunu fi mutum ya ziyarci masallaci ya zo ya zauna a cikin masallaci raya masallaci yake wa fihi ya samu lada a kai duk wanda ya zauna a cikin masallaci ai kaga raya masallacin yake sannan gina masallacin shi ma raya shi ne kaga wannan ne eh, eh, eh, rayawa na zahiri ka gina masallaci ka raya masallaci idan ka shiga masallacin kai ibada ka raya masallaci ma'ana biyu kenan ko dai ka raya masallaci rayawa na zahiri shine ka gina shi ko kuwa ka raya masallaci rayawa na baɗini shine ka yi ibada a cikinsa saboda anan shi yasa ake cewa i'tamara fulanun wane ya tafi umura me ake nufi da ya tafi umura saboda ya ziyarci ɗakin ka'aba Ziyartar ka'aba da ka je din raya ka'aban ne saboda ziyartar da kai ka raya shi sa ake kiransa al'umra akan ce da yayi umra wa minhu al'umra li annaha ziyaratul baiti sannan akan ce umarul masajid umarul masajid masu raya masallatai idan mutum ya zama yana ibada a cikin masallaci akan ce mai raya masallaci ne saboda haka raya masallaci yana zuwa da ma'ana biyu yana zuwa da ma'ana biyu ibada a masallacin ko kuma gina masallacin to amma anan abinda Allah madaukake yake nufi shine ibada a masallacin ba wai ginawa ba saboda gina ka'aba tun tuni dama annabi Ibrahim ya riga ya yi. kuma larabawa sun haɗa kai suka sake jaddada ginin wannan bai zama aibu ba wanda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi raya masallacin da Allah yake magana anan nan shine bauta a masallaci ba ainihin gina masallacin ba wanda shine abin da ibn ya yi magana kai a littafin majmu'u fatawa mujallar na goma sha bakwai shafin ɗari biyar ya ce fa innal murada bi imaratiha ha bil ibadati fiha abinda Allah madaukake ke nufi da raya masallatai shine bautan Allah a cikin masallatan ka salati wal i'tikaf kamar sallah kamar itikafi to bai kamata a ce an kyale kafiri yana ibadarsa a masallaci ba shine abin da Allah yake nufi wa yuqalu madinatun amira idza kanat maskuna wa madinatun kharabun idza lam yakun fiha sakin wannan dalilin yasa Allah madaukaki yayi magana kan aya ta gaba aya ta 18 yace inna ma ya'muru masajidallah inna ma amuru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين هذا ashe raya masallatai da ake nufi wanda Allah ya hana kafirai shine ibada a cikin masallatan raya masallatan da Allah ya hana shine ibada a ciki don haka yasa ibn tamiya yace da ayin ka lura da aya ta gaba inna ma ya'muru masajidallah ai waɗanda suke raya masallatan Allah kawai su ne man amana billahi wal yawmil akhir wanda ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe wa aqama salata ya tsaye da sallah wa ata zakata ya ba da zakka wa lam yakhsha illa Allah bai tsoron kowa in ba Allah ba fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin waɗannan ana fatan su kasance cikin waɗanda Allah ya shirya da su kaga ashe raya masallaci da ake nufi ibada ne me yasa Allah madaukaki bai yadda kafirai su yi ba dan ya ce ai sallar da suke a gefen Ka'aba ba komai bace illa muka'an wa tasdiya ba ibada suke ba don haka wanda ya dace da a ce yana raya masallaci shine wanda ke imani da Allah da ranar ƙarshe wanda ke tsaye da sallah ya bada zakka baya tsoron kowa in ba Allah ba to wanda shi kamata a ce mai raya masallaci kamar yadda al-Imam al-Jassas yace ittifaqul muslimin ala man al-mushrikin min al-hajj wal bi Arafa wal Muzdalifa wa sa'ir af'al al wa in lam yakun fil waɗannan ayoyin da suka sauko suka sa malaman sunna suka yi ittifaki haramun ne kafiri ya tafi aikin haji ko da ba ka'aba bace ba ko da ba ka'aba zai tafi ba aikin haji gaba ɗaya inda ake aikin haji haramun ne ga kafiri tsayuwar arfa tsayuwa a mustalifa ko tafiya mina duk wani wuri na ibada Allah madaukaki ya haramta shi saboda ba ibada suke ba Allah madaukaki ya hana ibn taymiya yace wa amma nafsu bina'il masajid amma wai ginin ainihin masallaci fa Allah bai hana kafirai ba eh, eh, an bani hal barru wal fajiru mutumin banza in ya gina masallaci masallaci ne mutumin kirki in ya gina masallaci masallaci ne musulmi in ya gina masallaci masallaci ne haka ma kafiri in ya gina masallaci ne baya hanawa a shiga ayi bautan Allah a ciki ginin ba shi ne Allah madaukaki ke magana akai ba domin akwai wanda ke ganin da suke kuskure sai su dauka ai tunda Allah ya ce inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir ai bai kamata a ce kafiri ya gina masallaci mun shiga mun yi sallah ba a in ya gama ginawa ya gama aikinsa ya tafi ya shi amma abin da ya gina ai na Allah ne don haka sai a shiga a ci gaba da ibada don haka yasa a zamanin sayyiduna Umar idan aka yi nasara a yaki aka samu coci ba rusa cocin ake ba sai a wanke cocin a goge duka wani zanen da ke ciki a kawo turare a sa yayi kamshi duk wani zane da komai a kau da shi da gumaka sai a shirya sahu ya zama masallaci aikinin ba shi ne Allah madaukake yake magana a kai ba ibadar a masallaci shi ne Allah ya hana kafirai ibadar a masallaci shi ne wanda Allah Ta baraka wata ala ya hana kafirai in ka duba kitabul furu na ibn muflih mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari hudu tamanin ya ce kafiri ba laifi ba ne ma in kuna ginin masallaci ku je ku same shi ku ce ka ba mu taimako za mu gina masallaci ba laifi ba ne don ya baka taimako ka gina masallaci wannan bai da alaka da kafirci sannan na biyu in ka duba wato cikin fatawar lajina malamai suka ce da a ce shi da kansa zai ba da agaji fa shi da kansa kafiri sai ya ce ga wannan gudunmawa ku gina masallaci wallahi kar ku ki karba domin ganima ce ta Allah sai ku amsa ku gina masallaci da shi abinda ibn taymiya yake cewa ginin masallaci ba shine Allah madaukake yake magana akai ba raya masallacin shine wanda Allah madaukake yake magana akai yubayyinu anna ma ya'muruha man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah kuma ko da kafiri zai gina masallaci ya ce yana cikin yan kwamiti kuma bai taso ba ai ka gama aikinka masu kulawa da masallaci musulmai ne ba a samun kafiri cikin masu hidimar masallaci wannan Allah madaukaki ya hana Allah madaukaki ya hana amma idan ibada ne wannan ba haramun bane don an yi a cikin masallatan da mutanen banza suka gina wato ba wai sai masallacin da aka gina da dukiyar halal ba ko da da dukiyar haram aka gina wannan masallacin ibada a ciki ba laifi bane ka duba majmu'u fatawa mujallal na goma sha bakwai shafi na ɗari biyar mu ci gaba da karatu أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن billahi بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام يزكون سن يشاير دا الهزيروا da raya masallaci mai alfarma shine masallacin ka'aba shayar da alhazai ruwa yana da falala babu shakka yana daga cikin aiki na kwarai mutum a ce ya ci da wani dan adam ko da ba musulmi ba ne domin idan ka taimaki wani mai rai allah madaukake yana rubuta maka lada fi kulli zati kabidin ba a manzon allah ya ce sadakatun duk abin da kai na taimakon wani abu mai rai in dai abin yana da rai a jikinsa Allah zai rubuta maka lada ko da ba musulmi ba ne to bare kuma a ce ka shayar da alhazai ruwa idan an tafi aikin hajji ya zama kana nemo ruwa kana ba alhazai abin da yasa aka yi magana akan shayar da ruwa ga alhazai saboda yana daga cikin abin da ke da wahala a makka a wancan zamani saboda makka ba ta da rafuka tana da wahalar ruwa to ya zama yana daga cikin aiki na larabawa yana daga cikin mukamai manyan mukamai wanda ƙurashawa suke da shi wato shi ne shayar da alhazai ruwa wannan abu ne mai kyau kuma in ka lura har zuwa yanzu larabawa suna da wannan al'ada wanda tana da kyau kwarai musamman ka lura idan an tafi eh, arafa daga arafa za ka ga mutane na zuwa da abinci suna rabarwa mutane na rabar da ruwan sha da sauran saboda a samu lada to wannan abu ne wanda ya daɗe tun a zamanin jahiliya wato ma'ana tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa sun san cewa shayar da alhazai ruwa abu ne mai kyau yana da falala raya masallaci wato kulawa da ɗakin ka'aba shine imaratul masjidil haram ana kulawa da masallacin ya zama an sa lura duk abin da ya lalace a gyara kaga abu ne mai kyau amma duk da haka sai Allah madaukaki ya ce musu yanzu kun saka wannan aikin biyu shayar da alhazai ruwa da kulawa da ɗakin ka'aba kun saka su sun zama daidai kamar amana billahi wal yawmil akhir kamar wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe wa jahada fi sabilillah wanda ya tafi jihadi a hanyar Allah wancan ya shayar da alhazai ruwa yana kulawa da ɗakin ka'aba wannan fa musulmi ne ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe ya ma yi jihadi saboda taimakon addinin Allah tsakanin mutum biyu din nan wanne ya fi daraja Allah madaukake ya ce la yastawuna inda Allah ba sa zama daidai a wajen Allah wallahu la yahdi alqawma zalimin shi Allah bai shiryar da mutane azzalimai abin nufi shine Allah baya shiryar da aikin azzalimi me ake nufi da Allah bai shiryar da aikin azzalimi komai kyan aikin mutum idan kafiri ne Allah ba zai karba ba ko da kana shayar da alhazai ruwa idan kai ba musulmi bane aikin banza ne ko da kana kulawa da masallacin ka'aba idan kai ba musulmi bane aikin banza ne shine abin da Allah yake nufi da Allah bai shiryar da aikin mutane azzalumai don mafi girman zalunci shine kafirci ga Allah madaukaki kuma ya faɗi haka a wurare da dama a cikin alkur'ani duk abin da kafiri zai yi ko menene ne duk wani halin kirki da zai idan babu imani tare da shi ba shi da lada a suratul zumar aya ta 65 walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah yake gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa manzon Allah ba shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi misali da manzon Allah kaga kowa sai shafa wa kansa ruwa Allah ya ce ma annabinsa walaqad uhiya ilaika nayi wahayi gare ka wa ilal ladina min qablika ba ma kai kadai ba duk manzannin da na aiko in ji Allah la in ashrakta da za ka yi shirka sau daya la yahbatanna amaluka kai kanka annabi sallallahu alaihi wasallam aikinka ya baci wala takunanna min al kuma kai kanka annabi zaka kasance cikin masu hasara babu shakka manzon Allah ba zai yi ba ba zai yi ba amma meye yasa Allah ya faɗi haka saboda mu mabiyansa mu gane haɗarin shirka manzon Allah da ake ce masa ba shi kadai ba har manzanni waɗanda suka gabace shi Allah madaukake ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da za ka yi shirka wato abin nufi kamar yadda wani malami ke fassarawa manzanni da suka gabaci annabi sun san ya fi su daraja sun san manzon Allah yana gaban su duk wani annabin da Allah ya turo ya sani to idan Allah zai mar gargadi sai ya ce ko Muhammadu yayi shirka zan bata aikinsa wato kaga shi kansa annabin ya gane girman shirka shi yasa ya ce walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablika ba a ce la in ashraktum ba da an ce la in ashraktum da ya shafi duka manzanni Allah ya ce la in ashrakta ashe duk manzanni Allah ya gaya musu inda annabi Muhammad zai yi shirka Allah zai bata aikinsa wannan yana gwada maka girman shirka duk abin da aka ce ma shirka ne to ko da shakka kake ka guje shi Allah ka tsare mu a suratul bakara aya ta 217 yace wa man yartadid minkum an dinihi wa man yartadid minkum an dinihi fa yamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ومن يرتد منكم عن دينه سنة الله يتمنى موكما كاقا أنقى يمنى النبي كو موكما مبيان النبي الله يتمنى wanda ya yi ridda daga cikinku Allah ka tsare mu wanda ya yi ridda fayyamut ya mutu wa huwa kafirun yana kafiri bai dawo musulunci ba wannan shine sharadin domin idan ya dawo musulunci kafin ya mutu Allah zai gafarta mishi amma ya yi ridda ya mutu a kafirci sai Allah madaukake ya ce fa ulaika kun ga irin waɗannan habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah ayyukan da duk suka yi sun lalace a duniya da lahira wa ulaika ashabun nar waɗanda sune ne yan wuta hum fiha khaliduna masu dawwama a cikinta Allah ka tsare mu wanda ke gwada maka imani shine gimshikin karban aiki komai kyan aiki idan babu imani aikin banza ne a farkon suratul ma'ida Allah madaukake ya ce wa man yakfur bil imani wa man yakfur bil imani faqad amalu. وهو في الآخرة من الخاسرين wanda ya kafirce ma imani faqad habita amaluhu aikin sa ya riga ya baci wa huwa fil akhirati min al khasirin al yana cikin masu hasara ayoyi suna da yawa waɗanda suke magana akan cewa duk mutumin da ba shi da imani komai can aikinsa aikin banza ne idan aka ce aikin banza ba shi da rabo a kansa a lahira ba shi da rabo a kansa akwai ma misali da malamai suke badawa da labarin abdullahi bin jud'an abdullahi bin jud'an labarinsa yana da kyau ya zo cikin littafan tarihi kamar misali albidayat wa nihaya babu zikir shay'in min akhbari abdullahi bin jud'an ibn kathir ya kawo labarinsa a mujallar na uku shafin 265 littafan tarihi duka malamai sun rubuta labarinsa saboda labarinsa yana da yana da muhimmanci wannan mutum yana daga cikin waɗanda suka kafa tarihi suka bar abin mamaki gashi kuma sun yi zamani kafin zuwan manzon Allah kasan akan samu waɗanda sun bar legacy abin kwarai sun yi wani abin sha'awa kafin ma zuwan musulunci suka yi wani abin mamaki to shi abdullahi bin ne yana su wanda malamai ke bayanin tarihinsa akan cewa a farkon al'amarinsa a farkon rayuwar shi wato talaka ne kuma ba shi da tarbiyyan kwarai duk wani laifi da aka sani yana iya aikatawa yana irin cikin tsageru haka a garin makka a zamanin da lokacin yana saurayi har da ya zama a garin gaba ɗaya kowa yana kyamarsa hatta mahaifin shi har mahaifinsa sai da ya yi fushi da shi ya zama duk gari da zaran an ji suna abdullahi bin juda'an sai hankali ya tashi saboda tsabar fitsararsa da rashin kunya da rashin mutunci wannan abu ya sa wata rana sai ya bar gari saboda ganin yadda kowa ya kyamace shi ya bar garin makka kharaja za ta yawmin fi shi'abi makka ha'iran ba'iran fara'a shakkan fil fi ya bar gari saboda zaman gari ba zai masa ba kowa ya kyamace shi saboda haka ya shiga ya hau kan duwatsu yana ta tafiya shi abinda da ma yake so ko da zai samu wata hanyar da zai kashe kansa kawai ba duniya zanna annahu yakunu min shay'in yuzi fa qasadahu la'allahu yamutu fayattarihu yana neman inda ma zai samu wani kogo ya kutsa ko zai ya mutu a ciki saboda duniyar gaba ɗaya ta yi masa ɗaci falon maskaraba minhu ya samu wani kogon dutse ya shiga sai ya ga wani abu na kyalle a ciki ya ɗauka maciji ne falon ma da namin lokacin da ya matso kusa da shi idan huwa min zahabin ashe tarin zinari ne a cikin kogon dutse sai ya ɗabi kaɗan daga wannan zinari ya bi kaɗan sai ya fito wato abin da ya faru akwai kakannin larabawa da ake su jurhum waɗanda suka yi zamani wato bayan zamanin annabi ibrahim da annabi ismail alaihi suna daga cikin waɗanda ma suka yi mulkin maka a da sun samu karfin mulki kwarai to a zamanin da waɗannan sarakuna a nan ne aka binne wato kaburburan sarakunan su kasan mutanen da idan za su binne sarki suke binne shi da arziki a hada dukiya mai yawa a binne shi sai ya samu ashe kaburbura ne na waɗannan sarakuna na larabawa na zamanin jahiliya saboda ya tarar da akwai allo da aka rubuta da kafirai dama tun zamanin jahiliya suka yi haka a rubuta a jikin kabari ai wannan kabarin wane ne to an rubuta da inda ru'usuhim lawhan min zahabin akwai wani allo na zinari wanda an rubuta hatta tarihin mutuwansu wannan shine sarkiwa ne ga ranar da ya mutu an rubuta da zinari da irin tsawon shekarar da ya yi na mulki wancan ma haka wancan ma haka su sai zama ga zinari ne a tare da su a cikin wannan kogon dutsen to don haka sai ya ɗebi kaɗan daga zinari ɗin da lu'ulu'u da sauran azurfa da sauran don dukiya ce mai yawa take ciki sha'un kasiru fa akaza minhu hajatahu ya ɗebi abin da yake bukata a daidai wannan lokaci sun makaraja sannan sai ya fita daga wannan dutse ya toshe wa allama bihi babal gara amma ya sanya alama ga kofar wannan kogo wanda shi kadai zai iya ganewa mutumin banza ya bar gari yanzu ya dawo da dukiya kai ka gane abin da zai faru ya zama mutumin kirki ko tumman sarrafa ila kaumi sai gashi ya dawo maka da ya dawo maka dama abin da ya sa ya bar gari saboda bacin rai sunansa ya ɓaci saboda halinsa haba da ya dinga kyauta da dukiya ya ba wannan ya ba wancan hatta a habbuhu wa sadahu har sai da aka waye gari gaba ɗaya garin kowa yana son sa sai da ma aka ba shi shugabanci ya zama kamar jagora na mutane saboda yawan kyauta sai sa manzo Allah yake cewa ku yi kyauta za ku samu farin jini za ku samu soyayya tahaddu tahabbu matukar kuna ba da kyauta to za ka samu farin jini saboda shi dan adam yana sha'awar wanda ke kulawa da shi ko da abin da zaka bashi kaɗan ne wa kullama qalla ma fi yadihi idan zinari ta ragu sai ya koma kogo fa akaza hajatahu ya ɗebo ya rufe dama shi kada ya san inda kogon nan yake ibn tud'an daga baya sai yayi tunani yaga cewa su mutane ai ta ba su kuɗi haka ba shine ma abin da ya fi dacewa ba saboda haka sai ya aika sham alfai ba'irin ta hamilul burra wa shahada wa samna ya aika yankin siriya aka kawo ma raƙumai dubu biyu raƙuman nan dubu biyu kowane raƙumi yana ɗauke da hatsi da mai da kitse da sauransu na abinci ne kawai da za a yi saboda ciyar da talakawan makka wannan fa ya auku kafin zuwan manzon Allah ya ɗauki wani mutum aikinsa shine ya rinka shela ya rika yekuwa a garin makka kulla lailatin ala baharil ka'aba ya hau saman ka'aba ya yi sanarwa an gama girka abincin ibnu jud'an a gefen ka'aba sai aka gina wani tukunya ba kawo shi aka yi ba gina shi aka yi a gurin wannan tukunyar saboda girmanta ba ka iya ɗiban abinci sai ka hau kan rakumi saboda zurfin tukunyar a nan ake jibga abincin kuma ga ɗakin Allah kaga masallaci ne saboda haka duk inda mutum ke da buƙatar abinci ya zo kawai ga tsani an jingina a jiki wanda hatta shi kansa manzon Allah yana cewa laqad kuntu astazillu bi zilli jafnati Abdullah bin Juz'an ni kaina har nakan tafi idan na gaji da rana nakan tafi inuwar wannan tukunya inuwar kwanon da ake wato zuba abincin inuwar ainihin wato akwashin da ake zuba abincin manzon Allah ya ce inuwar ta nake nake hutawa a gefen Ka'aba saboda girman kwano in ka duba sahihu muslim kitabul iman babu dalil ala anna man mata ala al-kufri la yanfa'uhu amalu hadisin 214 to abin sha'awa shine Abdullahi bin Juda'an din nan dan uwa ne ga sayyiduna Abubakar bin Siddiq eh, sayyiduna Abubakar as-Siddiq shine eh, sayyidina abubakar eh, dan uwansa dan uwan mahaifinsa shine bin abi kuhafa shi abu kuhafa kamar dan babba ne yake da abdullah bin jud'an sayyidina abubakar dan uwa ne gare shi kaga aisha kuma yar sayyidina abubakar ce Allah ya kara masa yarda saboda haka wata rana sai aisha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna abdullah bin jud'an kana fil jahiliyyati yasilu rahim abdullahi bin jud'an a zamanin jahiliya mai sada zumunci ne wa yut'imul miskina yana ciyar da talakawa yana ciyar da talakawa kafin zuwan musulunci shine take tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam fa hal zalika nafi'uhu shin abinda abdullahi bin jud'an ya aikata dinnan zai amfane shi a lahira qala sai manzon Allah yace la yanfa'uhu ba zai amfane shi ba dalili innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li yau yawmiddin bai taɓa cewa Allah ka gafarta min a ranar hisabi ba bai yi imani da Allah ba don haka duk abin da kafiri ya aikata matukar babu imani a tare da shi ba ya samun lada a kansa a ranar kiyama saboda aljanna ba ta kafirai ba ce in ka duba sharhin wannan hadisin alqabi iyab yana da littafi da ake kira ikmalul mu'lim bi fawaid muslim mujallal na farko shafin 597 yace kadin aqadal ijma'u ala anna al-kuffara la tanfa'uhum a'maluhum duk malamai sunna sun yi ittifaki akan cewa su kafirai aikin su baya amfana su a kiyama wala yusabuna alaiha bi na'imin ba a ba su lada akan wani aiki a ranar kiyama ba a ba su lada malaman suna sun yi ittifaki akan haka wala takfifi azabin komai kirkin kafiri baya samun saukin azaba sai dai azabar kafirai ba iri ɗaya bace saboda haka idan aka samu kafiri mai saukin hali azabarsa za ka samu ba ta kai ta kafiri mai mugun hali ba azabar ba iri ɗaya bace karanta aya ta gaba analazi ihe na aha man'ụwa ha jọrọ ụwada hanu ụlọ ha amụadighịmwa aụbụsighịmaọdamdaraja t ụdọụlọahkaụmfaezo allazina amanu waɗanda suka yi imani wa hajaru kuma suka yi hijira wa jahadu fi sabilillah suka yi jihadi a hanyar Allah ula'ika eh, wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim waɗanda suka yi imani da Allah suka yi hijira kuma suka yi jihadi a hanyar Allah da dukiyarsu da rayukansu a'azamu darajatan inda Allah su ne mafi girman daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa ula'ika humul fa'izuna kuma waɗannan su ne masu cin nasara waɗannan su ne masu tsira wato akwai abinda da al-imam al ya faɗa al-imam ya ce ikhtalafa al-ulama fi ta'wil hadhihi al-aya akwai saɓani da aka samu game da sababin saukar ita wannan aya tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami'u li ahkam al-Qur'an a mujallal na 8 shafi na 27 فقيل أراد ليس لهم الحج بعد ما نودي فيهم بالمني عن المسجد الحرام وكانت أمور البيت كالصدنة والسقاية والرفادة إلى المشركين أدا كان كافري سوني سكي كلا وادا دكا هدما تداكن كعبة duk wata hidima ga ka'aba hidimar da ta shafi aikin haji tana ga ainihin kafirai ƙurashawa mutanen manyan ƙurashawa abin da ya shafi saukan baƙi abin da ya shafi masauki kenan da kulawa da ka'aban kanta da shirin abinci ko ruwa ga mahajjata to shine Allah yake gaya musu don suna gani kamar wani babban aiki ne ko da ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su iya shiga aljanna a kai Allah ya ce a'a su suna tambani haka bal ahluhu almu'minu waɗanda ke cancantar su kula da kaba waɗanda ke iya samun lada saboda sun yi wani aiki ma alhazai su ne masu imani wato abin da ya faru abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin badar an kama shi yana cikin fursunoni an kama abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana cikin kafirai da suka yi yakin badar Allah ya taimaka aka yi nasara aka kama shi to wa uyyira bil kufri wa qati'atir rahim lokacin da aka zo da su fursunoni suna tsare shine sai akwai sayyidina ali akwai sayyidina ali wanda kaman ɗa ne gare shi tunda abu talib wane ga ainihin Abba. wato dukkan su mahaifinsu guda shine abdul muttalib dukkan su bafannin manzon Allah ne lokacin da aka kama uh, shi Abbas sai ake kushe masa cewa kamar babban mutum kaman kai amma ka kasa yin tunani game da addinin gaskiya ka dinga bin waɗannan mutane kafirai har ma a yakin badar tare da kai shine sai ya ce taskuru na masawi ana wala taskuru na mahasinana ku kuna faɗin abubuwanmu da muka yi marasa kyau mun yadda akwai abubuwan da muka yi marasa kyau amma me yasa ba za ku kirga masu kyau da muke yi ba shi sai sayyidina ali ya ce alakum mahasin yanzu har ma kuna da wasu abubuwa masu kyau sayyidina ali dan babban sa ne yake mar wannan tambaya shi abbas ya ce kuna faɗan abubuwan da muka yi marasa kyau na'am mun yanke zumunci saboda mun yi faɗa da ku ko kuwa mun yi kafirci mun kiyarda da musulunci to amma me yasa ba za ku kirga abubuwan da muka yi masu kyau ba shi ne sai na ariya ce waɗanne abubuwa ne kuke yi masu kyau sai ce inna la na'murul masjidal haram ai mu muke kulawa da masallacin makka nahjubul kaaba nasqil hajja nafukkul ani mu muke ciyar da mutane ya zama mu ne muke shayar da alhazai mu muke tsare ka'aba muke mata hidima muke mata sutura da komi mu muke mata komai duk wata hidima wannan ba abu ne mai kyau ba me yasa ba za a ambace shi ba sai a rika a rika abubuwa da muke yi waɗanda ba su da kyau ai kulawa da ka'aba babban abu ne saboda haka a ambaci wannan mana shine sai Allah ya ce aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir Allah ya saukar da wannan aya dalilin wannan wato muhawara din yanzu har ma kuna ganin shayar da alhazai ruwa da kulawa da masallacin Ka'aba darajarsa ta yi daidai da wanda ya imani da Allah ya jihadi la yastawuna inda Allah ba sa zama daidai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa wannan aya take nuna cewa yajibu alal muslimina tawalli akamil masajid wa man'il mushrikina min dukhuliha al-imam al-qurtubi yace wannan aya ta hukunta cewa duk inda masallaci yake a duniya wanda ya kamata ya shugabance shi shine musulmi kada a samu kafiri cikin 'yan kwamiti na masallaci Allah ya hana wa man'il shirki na min dukhulihi sannan kar a kyale kafirai su rika shiga cikin masallatai sai fa idan akwai dalili amma idan ka'aba ce wannan haramun ne gaba daya amma asali abin da ya inganta game da dalilin saukar ita wannan aya abin da ya inganta hadisin yana sahihu muslim kitabul imara babu fadlul shahada fi sabilillah da kuma sunan abi dawud da littafin al-imam hadisin an-nu'man bin bashir an-nu'man bin bashir yace kuntu inda minbari rasulillahi fi nafarin min ashabihi dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya ni ina madina da ni da wasu sahabbai muna kusa da mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam muna cikin masallaci annu'man bin bashir fa qala rajulun minhum wani daga cikin sahabbai sai ya ce ma ubali Allah a'mala lillahi amalan ba'da al-islam illa an asqiya al-hajja wato kamar sahabbai suna hira ne su yaso magana ta addini amma dai a cikin masallaci dan ba hirar duniya bace sahabbai suna hira game da al'amari na addini a cikin masallaci a kusa da mimbarin manzon Allah in ji annuban bin bashir ɗaya daga cikin sahabban sai yace ni nayi sha'awar inda tunda tun da Allah ya nufe ni da musulunta to ba aikin da nake so a ce Allah ya bani damar riko da shi kamar shayar da alhazai ruwa in yi ta shayar da alhazai ruwa ya zama ba aikin da nake nayi zama na kurum iyakan aikin kenan ba na wani aikin lada in ban da wannan wato aiki da za ka yi ka samu ƙarin lada ban da na farilla kamar sallah azumi zakka Hajji. wato ya ce ma ubali Allah a amala lillahi amalan ba'da islam bayan na musulunta bayan na yi kalmar shahada ban damu ba ko dan ba na aikata wani aiki na samun lada idan dai ina cikin waɗanda ke da wannan siffa na shayar da alhazai ruwa saboda ya ga falalan da ke tare da shayar da alhazai ruwa akwai falala mai yawa domin mutumin da ya bar ƙasarsa ya taho garin makka saboda ibada za ga mutanen da sun tsakaninsu da kasashensu ba za a kasa samun kilomita dubu goma ba sun bar wannan sun yi irin wannan tsawon tafiya sun zo makka ai inda ka taimaki wannan mutumi babu shakka ba ƙaramin taimako kai ba shi yasa yake sha'awar a ce ina ma Allah ya nufe shi da shayar da alhazai ruwa ko da shi kadai ne aikin da Allah zai masa kyautarsa a bayan dai musulunta shi in dai ba wato ayyuka na farilla ba wa qala akhar sai dai kuma yace bal imaratul masjidil haram ba shayar da alhazai ruwa ba ba ka lura da cewa me ya kawo alhajin ai alhajin da ya taho daga gabas da yamma kudu da arewa abin da ya kawo shi makka ka'aba ce ka'aba ta kawo shi makka in ba ka'aban zai zo sai ce to ni ina ma sha'awata bayan musulunta babu abin da na yi illa hidimar ɗakin ka'aba saboda kai kana maganar wanda ya ziyarci dakin ka'aba to hidiman ka'aban kuma fa ya za a yi haɗa ladansa da wanda ya hidima ga wanda ya ziyarce shi wa kala akhar sai mutum na uku ya ce a kun gani ba maganar ziyaran ka'aba ne damuwa ta ba ko hidimar ka'aba bal jihadun fi sabilillahi khairun mimma qultum ni tun da na musulunta ya zama bani da wani aiki illa tafiya jihadi za a tafi yaƙi gabas da ni za a kudu ne gab har dai Allah ya nufe ni da shahada suna cikin wannan zance sai sai na umar ya ce kai kun shiru sai na umar yana kusa da su kun shiru saboda kuna kusa da mimbari la tarfa'u aswatakum inda mimbari rasulillah saboda ranar juma'a ne ranar juma'a ne kafin manzon Allah ya zo ya hau kan mimbari ya fara huduba kaga ai mutane suna hirar su ko Su suna wannan hiran shin sai na umar ya ce ku yi shiru kar ku daga murya saboda manzon Allah zai taho zai a fara ba. walakin idan sallar juma'a sai dai idan an gama sallar juma'a din nan na muku alkawari zan shiga wajen manzon Allah fa astaftihi zan bashi labarin ku uku din nan waye wanda aikinsa ya fi daraja fi makhtalaftun fi sabani da kuka samu din nan ba kafin ma sayyiduna Umar ya samu manzon Allah sai ya tarar da Allah ya saukar da waɗannan ayoyin suratul tauba aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil harami yanzu har ma za ku sanya shayar da alhazai ruwa da kuma raya masallacin ka'aba a ce an daidaita ladansa da wanda ya je jihadi ina wanda yana daga cikin ayoyin da suke nuna maka falalan jihadi a hanyar Allah أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله wanda ya tafi jihadi ya fi su dukkansu shi Allah ya ce allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim waɗanda suka yi imani da manzon Allah suka yi hijira a hanyar Allah suka yi jihadi fi sabilillah saboda taimakon addinin Allah sun yi jihadin nan bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da rayukansu Allah madaukake ya ce a'zamu darajatan inda Allah waɗannan darajar su ta fi girma a wajen Allah akan mutumin da yake kulawa da ɗakin Ka'aba darajar su ta fi wanda ya tafi aikin haji da wanda ya tafi umra shi yasa ake cewa ba ka hada aikin haji wato da hidimar wani masallaci a duniya aikin eh, wato eh, ibadar jihadi ba ka haɗa ta da hidimar wani masallaci ko da ka'aba ne domin jihadi ibada ne shi yasa Allah madaukake ya ce a'zamu darajatan inda Allah wa ula'ika humul fa'izuna kuma waɗannan su ne masu kerewa alfa'izu shine wanda ya kere ma kowa ya tsere ma kowa wato waɗanda ke jihadi sun tsere ma waɗanda ke kulawa da masallacin ka'aba ko kuma suke raya wani masallaci sannan su sun tsere ma wanda ke ziyartar ka'aba da nufin ya tafi umra ko ko a hidima ga waɗanda ke zuwa aikin hajji ko umra ne Allah madaukaki ya ce gaba yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin لهم فيها نعيم مقيم يبشرهم ربهم برحمة منه محل الشمس مسو البشر سوى يأتي مع البشر ودن دكي تفيا جهادي أهير الله سبو دكوك كأدين mahalicinsu yana musu albishir مسو rahmatin minhu da cewa akwai wata rahama daga wajensa wanda ya musu tanadinta وربوان ribwanin da kuma yardansa kaga ya musu albishir akwai wata rahama da zai basu. wata rahama bai gaya mana wacce ce ba ya ɓoye ta wannan kyauta ne za a yi ma wanda ya aikin jihadi Allah ka samu iya wa ridwan ya gaya musu akwai yardansa za su samu yardansa saboda yardan Allah ita ma ni'ima ce sannan na uku jannatin lahum fiha na'imun muqim Allah yana musu alkawarin akwai gidajen aljanna da aka musu tanadi sannan in sun shiga suna samun ni'ima mai tabbata wanda babu ranar karewa gare shi me Allah ya ce a ƙarshe khalidina fiha abada inna Allah indahu ajrun azim khalidina fiha abada suna dawwama cikin aljannar har abada ka duba ni'imomin da Allah ya jera saboda kai jihadi yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abadan ka duba ni'imar da Allah ya jera inna Allah indahu ajrun azim lallai Allah a gurinsa akwai lada mai girma kaga wannan yana nuna falalan jihadi da hijira kamar yadda ya faɗa a suratun nahl aya ta 41 walladina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi annahum fid dunya hasana wa la ajrul akhirati akbar law kanu law kanu a suratul nahl aya ta ɗari 110 thumma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha lagafurur rahim mun fara gangarowa ga al'amari da ya shafi jihadi dama abin da suratul tauba take karantarwa kenan Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله